أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jiya da muka ya siffanta rayuwa ta da wata mata ita ce hindu hanyar nuna shi ya san abubuwan da ake ciki in hindu bata sani ba don shi zai gyara kai ne ba zai yi miyagun ɗabi'u ba kamar yadda take horo ne a inda ya nuna yana kusantuwa da dabi'u na kwarai ko mutum ya nuna zai so ne shi ba zai nuna mai ya gano ba zai zauna haka nan da shi ya kamanta shi kamar tangara bayan haka aka yi magana inda ya nuna kai ko ruwa in za ka samu sai ku kamo sa an ya faɗi wasu abubuwa da suka wani da irin su lulukaisi da kuma irin asawaki da irin su shi ga. wanda ake ce masu saifin da ziyar ne himyari a inda ya ciyar da hankaki karhin takobi kirahin da ma'ana hankaki da yana nuna mutanen habasha mutanen ethiopia saman da bakake ne sai kamanta su da hankaki to ana na ana nan dai har muka kawo inda za mu tashi kamar dai ci gaba ne ga abubuwan da ya gabata na cewa dai abubuwa dai ba za a sami su hanyar sai an yi kokari shi ne yake cewa wani ya yi hofi darkin ma'ani wal muna fi zin da irkanin maɗayar hofari min kulle musnafatin labanin shemin latin wazina a najiyacin amumin min khali ترمو بناظرة بريد فارد وتزف ناجبة وجاء خفين وكأنها ديها حباب ساجم في الروض أو مهزوز غصن أخضر وكأن كلكلها صدور بنية مسموكة نحو السماء بكرمده تشيني تيوى النجر samun biyan bukata kowace iri ce to zama habari sai ta kasance fi darkil biyan bukata fi darkil ma'ani ga risko gurace-gurace ɗaukake-ɗaukake wani muna da gurace-gurace to ya tabbata fi bin tsatsakin irkalil maɗaya sassaƙar rakun ma, da kuma ko rakun masu gauga don ka ba da kai ba kamar za a ce sai ka shiga mota jin cif din nan ka ta ma inda aka samu abu an an samu da kai misali don wani ma mai hikima na cewa alharakatu barakatu motsawa akwai albarka gare ta don arziki dama kashi goma kashi guda ko ka motsa ba za ka same shi Allah ya lamunce kuma min dabatin illa alallahi rizquha bayanai mustaqarra mustaqarra kullum fi kitabin mubin kowace dabba 'yan ta tayi riba ba ta yi da ba arzikin ta zai cin mata daga ciki za ka samu tsutsa cikin duce? kuma dutsen ga yana kasan ruwa amma kuma kullum za ta rasa samun abin da ta ci wanga rufin magnonin kenan kamar da shehu na usman na hudu cikin littafi ne da aka ce ma jannati to arziki kashi ɗaya kenan shi ko kashi tara an nuna sai mutum ya motsa yana nan cikin jiki ne sai ya motsa ya hito to in yadda ya gada to shi ne da yake nuna mana komai dai sai an motsa zama gobe zama wuri guda sosai wasu sun ce kai motsawa ta ko da za ka ɗauko abin nan za ka ja magana ko min kulli muslafatin ni ga dukkan wadda adda tankwararren gaba ita wannan taguwa ita za ka hau wadda kamar ta koma kamar ɗaya giya haka ne shi millatin kuma ka hau mai gargaran ka a tsere ma kina ya ce daga ne ka ce yake zake kuma wajna'a wadda adda kwari kundukuki najiyatin mai gaugawa aminin amintatta wadda ba ka tsoron ta samu matsala kama a ce kakka tseren ranki min hadi mai gaugawa wadda ita rakuman nan da za ka hawo wurin neman bukatocinka tarnu tana zone shine tana maka dubi wanda dubin da ba jayewa zura ta yi da irin idanu biyu na ɗari din korarren ɓauri faridan ko makaɗaici da zai firgice din wata zuffu tana gaugawa na ja irin gaugawa ko fai da didin cirmi shi da namijin jibina alhali kuma lokacin da taka irin gauga namijin jibina lagi bata alhali ta gaji to ina yan bata gaji ba kamar yadda mutane biyan abin doki ne yake cewa wa asarau ayyal wahashi kafaituhu bihi wa anzilu minhu mislahu shayna ya ce dukkan namun dajin da nace mu da dokin da ina kashe shi da shi kuma ko da nika sabka gare shi yana yadda ni haushi bai canza ba to cikin yaga ke nan bai canza ba bai gaji ba to ga ina ina ga in ya ci gaba kenan to shi ne ce na yi batan alhali abin ya ta gaji wata kawan dogon namijin jimina to ba ne ba ta gaji ba duk dai balaga ce waka ka ce hadiyaha wuyanta hababun kun ne sajimin wanda ɗauka kotun da cikin wadama yadda zai zaburo haka haka wuyanta yana zalawa wancan tango akoko mazu da wusnin abin motsawar rege ne akhadha da ɗanyi yadda rege ke motsawa haka ɗanyi yanayi haka wuyanta in yanayi yana zalawa ba wasa ne Waka Allah kalkala ta ce gabanta su duru baniyatin gaban jina ne masmukatin wacce an ka ɗaukaka na hawa sama jihar sama bikar mali da kyallai shine tubali kamar da ake yanzu bulo wadda kalimar gona da za amfani da cikin daliya ta ka zama waka da ake cewa tambu tana gaugawa ita wannan taguwar bisadi da zama tsammuku misin wanda addara umma guda biyar zai hajmatin ma'aluci kuma gargin raƙumma shi mukmis suna hustara shi wanda ya kwana biyar da ya ban ruwa ba kuma suna hustara shi mukmisin wanda ada raƙumma kwara biyar zai hajmatin kuma mai gargin raƙumma shi gargin rakunma goma zuwa sama wasu kuma sun ce arba'in zuwa sama duk ana ce mai hajima kuma wanga mutum na'in mahallati mai nisan wuri matihin mai kwalfa mutajarra da kuma wanda ya zazzage bai tare da kowa to ya za ka siffanta gudu ga raƙumma ne sun yi kwana biyar ba su ruwa ba sannan kuma nesa shike sannan kuma bai tare da kowa to ka san gudu ba karami zai yi ba to wai tago ka ta irin wanda gudu waka ma ka ce akhfahun akhfahuha buhattanta fi lahidin ga buge abinda a buge shi na hanya wadda a bayyane kamar za ci wadda a dakwalta ruwan gaza to ka ce rahun na washi tahin mata ne masu hargowa hmm. yadda suka motsa tahin su din nan hmm. aulawa a hukuku walƙawan majalabi bulala ne hmm. wikin nan da za ta yi to ya dai nuna sai an motsa komi na to shi ne ce fada'il maɗiya ka bar taguwan nan ha ya sinna ta kare zirrara su ya ƙananan safarfani tare da su yana sunna ta yi alama ga haddal ajnabi ƙasa mai ƙwari bilne suratu da kofattanta kama a ce mota ta yi alama ga abin da ma'ana ka bari ke gudu wani sunna ta yi kaya kullum muhayyalin dukkan abin da aka suranta wanda a dodon daji bil ta da hararanta ba na ka bari kotu ta yi kallo sunna ta yi alama ga kulle muballadi dukkan ƙasa da daɓaɓɓa da safanati da kowattanta gabbunanta shi a safana kuma ka bar waɗannan raƙun ma waya auna su iyo duk da su ma iya din Girma na raki cikin laruzzuka ai ma su yi kishirin wasu wani auna ai matsayin kishiyar da ba da hadamayenta kinaya ce daga cewa lalle wanga daji babu ruwa ma'ana kenan za su ji kishirwa irin yadda daman wannan daji ji kishirwa na nuna akwai nisa tsakanin su na ruwa kuma to wani umma kenan sai wani inna kuma su yi sun wani umma na wai inna jina su kenan fi ramaratin ga magagin alin kawai ya fi haji mai tsananin zaki yawan zinna. su biya min sura bashin tahiyar dare wani bashin tahiyar dare ne ma wanda suke kullu wahmin dukkan mai nauyin jiki muhallad wanda an ka dawo musulun da ga hutawa ya goyon nabi shi abinda suka nuhi ma'ana kamar a kan da sun huta da daddare awa guda to yanzu da rana maimakon awa biyu za ta kai sorin to yanzu ya kamata a ce su yi awa guda su kai kenan sun biya bashin abin da an kan wucan na huta da sun kai su irin gudun wanda ke ake biya bashin gudu tarkaddu suna gaugawa biljade daga hako ba da irin gaugawan na a irin namijin jimina wata suna takama filwa a tigarairai can ga hukun suna gauga amma ga tudun rarai suna takama da irin takama alhurra bin mata mace mai yawan kunya na san ba su tuwa da sauri suna yar takama ba su gudu to shi ne tun daga rarai na hatta ta raha tukai ta gudu da su ha inda ka gane su to su da ma rafin nan kibatacci ne sai ce to har ka gane su sun koma kan kisi majalu ha mayawatar su saboda yawa su sun koma kan kisi kamar bakkuna sun dami autara ha hatta tara haka gane su kan kisi kamar bakkuna baka sun dami majalu ha wata su autara ha ta koma kamar turaku su abinda an majana kwawunsu mm. sun shanye sun koma kamar turaku kamar turki mm. aukar hana koko kamar kwarin magariya al'ummar tumkakku yi su koma ramani bancin kalki siyi su koma kuma kan hanayar ummadi sunan kuma da yake majalu hawa wata tare hasara kun to wata kana ganin banati idi ɗayan dokin da aka ce mahidi ana ce ma dama farasin iliya khailin iliya waɗanda aka danganta da ili abhanike duhara mammin su sun zan idan farin ciki jina sun tamin kenan liɗaurin gwazon tsaye mu'ayyad waɗanda aka tattara don yin idi bil salati ga dabi suka waɗanda suka suka murna suna shige musu da jana ce daga suna cin harkar kaska din nan da a cikin su za ka ga cikin daji ko hadda shanu suna da shige suna hawa su cikin kunni to bayan wani ga magana yanzu zai ci gaba da siffanta irin wahalar da ya yi yau da kullum yau da kullum da sai ce falakan labistur dara falakan labistur jahara hakika na tuhaci da yawa ni tuhaci zamani zamani ne shi kake daga tufafin almala daji ma nan shiga cikin daji daji ya koma min kamar tuwaye to misali na kalkhirki kamar wawanya mahaukaciya yula wadda an ka jarabta wadda an ka a ita wannan macin filmala ga tufafi kuma ta da tana yawo wasu abinda shi ka yanzu a ga mace mahaukaciya idan tufafinta suka tsuha maimakon ta cire su da za sabbi ko sabbi ta samu za ta ranka ba wasu ka ga wula an tsuha shi ta filma ne ga tufafin kuma wata sai ta yi musu to haka kuma in ta sake samu wasu bisa gare su za ta rabka ka ga ta koma kamar albasa saboda tuwai, wasu bisa wasu to wayan ta kuma ta jikinta na cikin tufafi wasu cikin wasu cikin wasu tufafi din to haka ko ni shiga daji in ni hito ga daji sun kurin daji in fadawa in yi hiton zan hada wanda. ka yake na ta tashbihun tarfilin na ga sanye muna yadda mace da kararar ka tufafi wani cikin wani to haka ko ni na shiga cikin daji wani cikin wani wani cikin wani da shi aka lakharki ya zafi in malai ta bi to yace wasu radiki kwaskwadina ko ko masakwadina ita ga suradiki kalima ce qur'aniya kamar cikin sosul hafi. إلا أن تقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا حاق بهم سرادقها ويستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسأت مرتفقة لن سرادك إن كذا حاق بهم سرادكها تسرادك إنت وسرادك مساكنينة شيء إيش جهواتا عند زي شجاء الله kwaskwadi kenan fuka sama da sasannin sama kine na nan daidai da shi kine shi sasannin sama shi a ruri ne yin bi sama sai ga amma kai ka bibi silin ne kenan shi a inda ka dallara yace idza bi jan idan dare duhu ra'a, ina kiyaye kawaki baha taurarin wannan kwaskwadi din nan na sasannin sama bi Musa, hade da kwarhin ido wanda ya rasa kwana mana ban kwana fi malji irin kwanci na a sahu ina zayyaki mai zaura mudallisin ba mai tafshi ba ko ko zaura mudallisin ba shararre ba wajara wajara bintin kafu da ya kwako ita ce ƙasa motsa da ita an majin jini fiye da wurin kwanci na ba na ƙasa ne ka tattara yanda a nan ka ji daidai da ku gwajin jini zai ɗaya shi to sai kuma matsala ta rashin kwana ce faka anna majaf faka anna ne ka ce kwarfin idanuna almusahil wanda rashi kwana ka ce ɗa'irin su ne hazirin kamar suna kamanta kamar hankaka hazirin mai na matayar mini ya kuma a duk sa'ad da ya nihi ya ga abu ya ci wani abu sharri sai a kore shi kaga babu kwanciyar hankali to haka yawan da ainihin dan mutu sai in musa, kaga dai babu fara kamar da tsancin da ainihin horar sai ya ce to waka ma ka ce hasibar da kana zaton duhun dare fataha ka ce sun sun fataha da shi ne sun su ne bakikir kan hakika makhalibin mutasayyid ka hat mai neman horauta kar hatta sassabto alaihi gare shi abinda suka mihi nan cewar da kawar mawarauci ta sassabto gare shi duk ba shi an muhammad shahidi ba kamar can ku haɓa da jira iya harfe da saka umludin nan zuwa umludin nan da amanuwa da mm. hafa amal ba a jimin adi duk karin da bayani ne mm. to haka ce da kar har alai makharibul mutasir karin bayani ma'ana dai faka annama da duza fatha mm. don haka ka annama shi a arab tasbihi da duza shi an mushabbahu a shi an musabbahu bihi to abin da suka nuhi nan ma'ana yadda ka san wannan tsuntsu baki kire ke, bai da tsoho ne na wani to haka duhun dare yake cikin wannan daji da nake kenan ya ɗai kamanta wannan duhun dare da tsuntsu tsuntsu ne baki sai ce wata ta kai da yawa ni rashin lafiya rashin lafiyar nan kuma gari ba darin ina bakon gida laisa li min uwadi ba wanda suke gaishe ni ghaira dakhili in ba ko shige ba shine shigaggen bakin ciki almulsid wanda ke tsutsata gani kuma ban tare da kowa in ma akwai mai gaishe ni to bakin cikin ne shi ne ke gaishe ni yace kuma wala rubba lailin la bi da yawa dare ba na biji dare biyu can da yake cewa musa shiga mun laila salimu ha, to ana rasa ido kwana ga mutumin da macijiyar nan ta ciza sun wabuta ta an nisa ne da irin tunan su fi an yafi hassun munaƙi'u can ya riga da ya ce to kamar da yan macijiyar ta ciji mutum sai a kama mai abin nan da fakake kuɗin nan hmm. warwarin ne sai a samu ga hannu hmm. ya ce kwana sai abu buga sai ya tashi to a tilis yana nufin daren cika shekara hmm. shi na buga baki cikin da jiya da wannan ya haƙe ne kamar mutumin da macijiya ta ciza to kuma bayan ta cije shi ko dare ta ci tuna sai ya kan daɗe sai ba ta bari ba kuma zan daren cika shekara iyakar baƙin ciki kenan to shi ne sai mutane sai suka tafi masu kuda bawo da kamanta cewa dare mai tsawo na bakin ciki to dailun na giyu tunda shi macijiya ta cije shi kuma an kai daidai cikin daren cika shekara kuma daren cika shekara ya kowane tsawo yana da wannan liyali to shi ne kaga tafi da shi wani rubba lailun na giyu da yawa daren bakin ciki dai shi kan daren na wannan dare runtuhu ne hore shi jamalan yana raƙumi da rahani da na. shi dai raƙumin nan mashi muhazzaba bai takura bai yake gudu kuma wala hudu ba a gargada shi ba ma'ana ta himmin baina baina wai da yawa da yadda shiga cikin dare ta shi sannu sannu ina tunanin wasu abubuwa to shi wanga dare wasa kat alayya da jahudu jahudu daren nan wasa kat alayya ta sha sammin ashtatan hawa bambance bambancen su musakar kuma ta shayar da fu'adi zuciyata ka aka hinjalin wajen bakin ciki ni da bi mai hana kawa. to wannan dare alhumu bakan ciki Wata sa da sun zakanta fihi ciki ne ma'ana bakan ciki sun zan kamar zaki ma'ana sun yi yawa alal hasha ga ɗayan ciki na kan bisa ga makura da cin takaici fabittu na kwana laha ga daren bilailati an kuli irin daren bushiya ita bushiya an ce ba ta kwana da daddare ita ana kamanta idan mutum na cikin bakin ciki bai kwana ba sai a ce za ta lula lati kumfoti a ga daren bushiya ko ana ce mata an kudi duk da lugar ta ce sunanta ne to za mu tsaya nan sai su mutashi tashi wa rabista mai saji sajin rusa jana ba su gani da mutasarri to shi ne ce wani bisu sajan nisan ya da sani nisa jihi daga duhun dare ne shi wannan dare ɗaya da sani wani abu ne ne na hata wanda buza sun yi sashi bayan sai rauni sai su sashi haka su maka shi nan gaban rauni to baki kirin ne to shi ne ce mittufa ta da sani ga duhun dare ma'ana duhun dare ya yi yawa wanda shi duhun daren ga rusa'at an ninka galaba to yi sasanni ne gehe gehe billu'ulu da lu'ulu al da abin jerawa mu suka nuna taurari ga daren mai ganin duhu nan kasa amma kuma ga taurari da can sama sun dan sako suna nan sassaka haske haka to sai su taurarin kan isti'ara ta sirriya sai ya kamanta su da lu'ulu yadda kasan lu'ulu tauraro na da haske to haka tauraron yana da haske yadda kasan ɗaya da sanin na da duhu to haka daren na da duhu duk dai kan yara ne da sururiya to alhamdulillah sai mu tashi wal yanzu dai kawai ya ambaci irin wahalhalun da ya gani da su bayan ya ƙara magana kan cewa lallai har yana nan bisa gaba kata cewa mutum ba zai samu a da sai ya motsa فسين الكمباء سجمالي والبدر في السماء كأنه ملك من الزهر الدرار في نبي قدينا تكن دازم حيو